amla ko babu qala qala malikun Allahu. in ba ta lailatan kamilatan idan har mutum ya kwana dare cikakke namiji ko mace har julluha ko mafi yawan daren sai zairi ne nan wa alaihi bi zalika jama'a da cikakken kwana a wani wuri ba amina ba to dole zai ba da sai ya ba da fansa na jibu wa in kana ba abu lailati kun sashen wani daren ya kwana ba duka daren ba da an yi bacci kaza ko ya dawo kwanta kaza Allah ya kuma alaihi shayi da sai dai ya yi min abun na filafin la'ula an ce wallailatu allati yabitu nasu banan da mutane ke kwana bikina qabla khurujihim ila arafat wannan ranar ke kenan da aka zo kafin fita arfa tara taraka jirgin bai tuta idan mutum ya bar kwanan mina na farkon nan fiha hal yakunu alaihi fi zalika damun kai jini a kansa fi qauli malik قال لا ولكن كان يكره له كان كان مضى هذا ترك ذلك قلت لابن القاسم رحمه الله فهل كان مالك يستحب للرجل فكان منا من عرفاته shin maliku na zaɓawa mutum yana son mutum ya samu wani wuri ya tahabbu makanan lil rajuli min arafati aw minan ko ko ko ina mutum ya zauna yayi yi awal mash'ar haram ko lokacin da yazo zo al haram yanzu bihi qala lam asma min malik fi hada shay shi dai ban ji wani abu daga malik a arfa ana son wuri kaza a mina ana son wuri kaza a musdalifa ana son wuri kaza a ina ana son wuri kaza da dai bakin sani da zuwa ɗalibin al'afibin yanzu haifu a hamba mutum sai ya sauka inda yake so mu kuma ma mu ma kuma bayanan